fahimta ta tsakanin da Allah wata ban taba ganin lokacin da aka zo aka samu gwamnati sahihiya wata ta tsaya tsayin daka take kula da haƙoƙin alhazi irin wannan gwamnatin ta injiniya abubakar yusuf ba wannan bawan Allah kamar da na gaya kaɗa mutum ne mai kishin al'ummarsa haka zalika kuma yana da kishin addininsa waɗannan manya-manyan abubuwa guda biyu ya sa wannan bawan Allah wallahi kai ka ce da shi muke aikin domin ko yaushe yana ta bibiya har ta zaman da muke a nan maka wallahi ina gaya maka je ka san in kai rantsu akan kada zaka zan kwana uku bibiya yake yana tambaya yana tambayar shugabannin mu cewa yaya alhazansu suke ci ice ko dai ba matsala ice ko dai ba matsala in fa akwai wani su yi magana in fa akwai wani su yi magana kuma su yi masa bayani komai a tafiya da daidai saboda haka wannan ba Allah babu abin da zamu ce masa kamar yadda bayani ya gabata tuni na sun tilga kulga da kun sani wannan ba Allah kada ka manta lokacin da aka zo aka faɗi kudin aikin haji aka faɗi yawan kudin Eh, shugabannin masu suka suka masa bayan cewa ga halin da ake ciki ba an faɗi kuɗi wanda ba a taɓa tunanin za a faɗi irin yawan haka ba wannan bawan Allah cikin tausaya da karancin irin nasa ya ce ya yadda ya cika kowane ci naira dubu ɗari biyar wannan bawan Allah shi wannan bayan ya yi wannan fa aka zo da Allah zama za su fara wa na ƙasa mai tsarki za a zo za a fara ba su irin kuɗin guzirin nan duk a baya an riga da an gama shirin cewar wato ainihin kowane ce za a bashi dala ɗari biyar amma da aka dab da za a fara tafiya za a fara ɗauko su zuwa nan kasar misali kawai sai cbn central bank a najeriya karkashin jagorancin eh, mai girma tinubu kawai suka ba mu umarnin cewar ai kawai lallai tun sai sun sake cikon wani kuɗi ma'ana kowane al'aji suka aka umarce mu da cewar mu gaya musu cewar kowane maniyaci sai ya sake cika wato ainihin kuɗi har naira dubu ɗari da talatin da biyar wannan bawan Allah mai girma injiniya uh, Abubakar Yusuf gwamnan na jihar Kano aka ji aka masa bayani cewa ga halin da arewa suka samu kisa muka su nan take gwamna ya ba da umarci waɗannan balances din waɗannan kuɗaɗen duk ya yi da zai biya zai biya wannan biyan kuɗin shi yasa ba aka ba duk maniyatin dala ɗari biyar biyar idan ka tambaya sauran jihohi za ka duk kuɗin su bai kai dala ɗari biyar biyar ba dala ɗari hudu ne da ɗan wani abu sauran jihohi haka ta aka ba amma mu na Kano mu ne kadai zan iya cewa ni da sani na ma mu ne zan ce kawai an ba an ba mu dala 500 saboda kawai karanci na mai girma wato nan gwamnatin na na jihar Kano to bayan wannan ta goma shi da yawa maniyatin mu haka zalika aka ji aka masa bayanin cewa to bisa ga al'ada da sanda aka ce an dawo daga arfa an dawo cikin garin maka ana taimakawa da mutane a da maniyata riyal hamsin hamsin saboda an rage musu raɗaɗi kasancewar da an nan labai ta kaɗan su akwai buƙatar ma'ana akwai al'ada ta tallafa musu da riyal hamsin hamsin injiniya abu kabir a cikin karamcinsa ya ce ka wannan riyal hamsin ai ta yi kaɗan ya ba da umarnin a ninka wallahi talla ina mai tabbatar maka cewar bayan mun je mun mun dawo nan mun dawo na cikin girmaka kowanne mani ya ci namu na nan jihar kano sai da aka bashi riyal ɗari ɗari daga wajen gwamna bayan wannan riyal ɗari ɗari alhamdulillah akwai wani babban ɗan kasuwa shi ma namu na jihar kano ah, shi ma wannan bawan allah wato ainihin babu wanda zamu ci masu ce baya su alika faɗin sunansa ah, ya zo shi ma ya tambaya wai shi a zan jihar kano mutum nawa ne aka gaya masa su mutum dubu uku ne da ɗari ɗaya da ashirin da biyar wallahi wannan bawan allah ya ɗauko kuɗi zunzurutu wallahi ya ce kowane maniyaci ya bashi riyal hamsin hamsin saboda haka maniyacin mu aka zo aka haɗu a mana aka zo aka management ta zo ta zauna aka tattauna aka je aka ɗauko wannan kuɗaɗe aka haɗa da kuɗi wanda gwamna ya bayar da kuɗi na wannan bawan Allah da ya bayar <clears throat> wato ana aka haɗa aka ba kowane maniyacin mu riyal ɗari da hamsin to tsakanin da Allah shi kansa wannan wannan wannan ɗan kasuwar idan da daga cewar gwamnati tana tana hoɓɓasa ba tana tausaya musu shi ma da bai kawo wannan gudunmuwar ba amma tun da ya fuskanci cewa ita ma gwamnati a gaske a tsaye take wajen ta yi ta yi ta taimaki manyan shi ma ya ba da gudunmuwar a ƙarshe wani kira kake da shi ga gwamnatin jihar kano bisa wannan ayyuka da za ku aiwatar babban abin da nake ƙara roƙo ga ita wannan gwamnati ta mu mai albarka shine wannan abu da suka suke yi su ci gaba da yin sa wannan tagomashi ko kuma ce kulawa da suke ga wannan bangare na wannan na addininmu to su ci gaba da yin abin da suke yi domin na tabbatar da cewar ubangiji mai na kallon abin da suke yi kuma allah a sababin irin wannan abubuwan da suke yi na kokarin taimaka addininsa allah zai ci gaba da taimakon wannan gwamnati saboda kuma muna roƙon wannan gwamnati da ta ci gaba da yin abin da take yi a ƙarshe wanda lokaci ake sa ran za a fara buɗe aikin hajji na shekara mai zuwa ga mabukata waɗanda suke so maniyata da suke so su zo aikin haji abin da muke fata shine alhamdulillah yayin da muka kammala jigilar azim muka koma gida to bai da bisa ga al'ada mukan dan bawa kanmu amma mukan roki gwamnati da ta sahale mana dan samu dan hutu ko ya goda na wata ɗaya ne to bayan mun kammala wannan hutu za kuma mu saurari abin da ita hukumar mu ta ƙasa babbar hukumar ta kasar za ta yi bayani wato nakon kenan domin muna yin aiki ne karkashin umarninta saboda ka yayin da ta bada umarni ce a zo a fara karɓa adashin gata ko shakka babu za mu kira ku yan jaridu mu gaya mu domin saboda a gaya maniyata cewa gashi an fara karɓar adashin gata za a faɗi kuma adadin abin da ake so a fara da shi in Allah su yarda. To muna godiya sa. Da ƙarshe ilon wajibi ne na ƙara godiya a gare ku wato ni yan jarida saboda bibiya da kuke ta mana kuna ta mu sau da kafa kuna ganin abubuwan da muke kuma kuna jin halin da muke ciki kuma kuna ɗaukan wannan bayanai kuna zuwa kuna sanarwa al'umma da take jihar Kano ko shakka babu wallahi wannan idan da ba dan kuna da kishi ba kuma da ba za ku yi hakan ba kuna da kishin wato al'ummar ku kuma kuma kuna da kishin addinin ku wanda yasa kuke ta bin mu a koda yaushe kuke jin halin da muke ciki saboda haka muna godiya kwarai da gaske bisa ga irin wannan gudunmuwa da kuke ba ta bangaren ku Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da gidajen aljanna eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh